Barkan da kasancewa da Malam TV. Insha allahu bidiyon mu na yau za mu yi muku jawabi ne akan yadda ku rijista da wata wallet mai suna coin sabi wanda ku riƙa samun token a kullum. Zan ajiye muku link a description wanda za ku danna shi referral code wanda in kuka je wajen referral code za ku iya sakawa saboda haka duk zan ajiye muku su a description idan kuka click akan wannan link din zai kawo ku feji kamar haka ok in kuka click akan link din zai ba ku dama ku je ku download din application ɗin ba sai kun yi downloading din shi kun bude shi kun danna offline zai kawo ku feji kamar haka ya kawo ku wannan fejin sai ku click akan wannan login stroke register ɗin da kun login da kun yi click akan shi zai kawo ku page na gaba kamar haka da ya kawo ku wannan page zai buƙaci ku zaɓi za ku saka email ne ko kuma just za ku danna continue with google domin kai tsaye ba sai an buƙaci wani password ba to ni na zaɓi in saka email ne kai tsaye da na saka shikenan bacin ka saka ka danna continue nan ka saka email ɗinka sai ka saka nan continue ma'ana da email da gmail wanda kuka sa normal ne ba wai wani wannan ba in ka saka za ka saka gmail ɗinka nan sai ka danna continue da ka danna continue sai kawo ka wannan fejin kamar haka ya kaka wannan fejin zai nuna maka cewa an aika maka temporary login ma'ana login code ne wanda yake temporary saboda haka za ka je gmail ɗinka ka je ka kwafo shi in ka sai ka zo ka yi click akan wannan first login code ɗin sai ka danna continue ko kuma tun daga can akwai inda za a rubuta click to register ɗin ko to continue a gmail da suka aika maka saboda haka tun daga can ma ka iya dannawa domin ka je ka ci gaba da register sai ka ka wannan fejin kamar haka sai ka yi tik a kan wannan wannan wajen da ka yi tik a kan shi sai ka yi click a kan wannan confirm ɗin da ka yi click a kan confirm sai ka hau ka wannan feji kamar haka wannan shi ne kusan fejin da yake nuna maka cewa ka yi rijista amma me baka zama verified ba saboda haka abinda za ka so mai ka so verified ɗin identity ɗinka za ka yi KYC kenan na farko kenan gashi nan bacin ka yi KYC za ka zo ka yi linkin ɗin account ɗin da Remitano ita ma link na Remitano zan ajiye muku wanda ba shi da ita sai ya je ya rijista domin ya samu dama ya yi linkin ɗin to bacin ka gama wannan kana tashi da farko sai kai click akan wannan verify your identity ne da kai click akan shi ya kawo ka wannan page shi nan zai nuna maka level 1 da kuma level 2 sai kai click akan wannan verify now ɗin kai click zai buƙaci ka zaɓi ƙasar ka ne yana gama sacin gashi zai buƙaci ka zaɓi ƙasar ka da ka zaɓi ƙasar ka ka danna akan next ɗin zai yi sacin zai nuna maka yayi kamar yadda kuke gani gashi verified shi shaf shaf ne zai yi shi ne sai kuma shi wannan level 2 ɗin shi ne wanda zai ɗauki lokaci so ni yanzu bai ba ni dama na yi ba amma za mu yi skipping ɗin shi ma'ana za mu tsallake shi nan gaba za ka iya dawa kai ka da kanka ba matsala yawwa kamar yadda kuke gani bacin ka gama wannan a ah, kewa na level 1 okay zan jira kaɗan saboda network don ni shi ne zan na farko na channel na fata za ku subscribe sannan kuma da fata za ku share like idan ya burge ku to kamar da kuke gani wannan shine fejin da zai kasance shine fejin da zai kasance na shi wannan ah, wallet ta sabi token. To, da ka tashi nan ga inda aka rubuta mining sabi token free every day nan din nan. Saboda haka sai kai click akan wannan mine now din Da mun yi click akan wannan mine now din ya yes, so mu mining. Bari mu gani. Sai mu danna shi kamar haka. Mine now. sai mu ɗan jira kamar da kuke gani gashi zai buƙaci please enter code of the user who introduced you to the coin service enjoy the promotion a sa mai code ɗin wanda ya kawo ka wannan wajen kamar referral ɗinka kenan to yanzu bari in je in ɗauko a referral kwaɗina ɗina domin mori shi wannan wannan kufe shi domin akwai a ƙaruwa ne ta hanyar in ka saka referral ɗan maimakon ka yi skipping ok zan yi pasting da na yi pasting sai in zo in danna wannan update referral ɗin na danna update referral sai in ɗan jira masha Allah kun gani gashi yanzu mun soma mayan gani ok boost power ɗinmu shine 0.0 0h sabi passation to yanzu sai muyi click akan wannan mayen now ɗin. gashi mun yi click akan shi to gashi nan ya soma mine ma'ana zai ɗauki kimanin awa huɗu sai ya tsaya sai mun ƙara dannawa kenan idan na fahimci yanda ya nuna daidai. Ok, wannan shi ne yanda ake mining na shi wannan coin sabi. Sannan ko da kaima kana da buƙatar kai rifaren ɗin wani za ka iya shiga nan da ka shiga wannan rifarar ɗin za ka ɗauki referral code ɗinka gashi nan wannan kun ga referral code ɗina ne saboda haka in kuka zo wajen da za ku yi rijista na referral ɗin sai ku saka shi a wajen yawa kamar yadda kuke gani gashi yanzu a KYC level 2 gashi 0 bi ma'ana ba a yi ba kenan to da already ka riga ka sama shi wannan manual ɗin sai ka koma in ka tashi ok sai mu koma fuskar mu ta farko sai mu click akan wannan wannan dan mutum din alamar mutum din da yi click akan shi gashi zai zauna maka a Remitano account not linked ba a yi linkin din shi ba saboda ka in ka tashi nan zaka ce ka yi linkin din shi haka identity verification na za ka shiga domin me ka karasa KYC ɗinka level 2 mun gani gashi nan shi ma nan za ka shiga muna fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum